This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 29 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Dakarun Isra'ila sun ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama. rasha ta ce ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki sama da ɗari a sassan ƙasarta. wata ƙungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta ce an kashe mayakan iraniyawa su goma sha biyu a gabashin siriya kanin labarai kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Zamfara ta bayyana kaduwarta tare da yin Allah wadai dangane da kama ɗaya daga cikin jami'anta da laifin safarar alburusai da kwayoyi zuwa ga 'yan bindiga. Duk wani mai hankali ba zai mashi daɗi ba, a ce yau ga jami'in tsaro wanda aka ba shi amana kula da lafiyar jama'a, a ce yau shi ne yake taɓera da harsashi. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana. Inda a yau shirin zai tattauna a kan zaben shugaban ƙasa da na wakilai wanda za a gudanar a watan Disamba a ƙasar. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi dakarun Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Labanan ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mataimakin shugaban majalisar gudanarwa Hezbollah Nabil Kawok a ranar Asabar. A nan take dai ba a ji wani furuci ba daga Hezbollah kuma ba a san takamaiman wurin da aka kai wannan harin ba. a 'yan makonnin nan dai hare-haren isra'ila ya yi ajalin kwamandojin hezbollah da dama da ya hada da mambobin kungiyar da ke da kusanci da nasrallah da suka kwashe gwamman shekaru suna tsallake tarkon mutuwa da aka rika dana musu Haka zalika an sha kaikaitar kungiyar ta Hezbollah da giggan hare ta na'urorin sadarwarta da na aikewa da sakonni da aka ɗora alhakinsu akan israila Hare-haren da dama da Isra'ilin ta rika kaiwa a sassan Lebanon da dama ya kashe mutane akalla dubu ɗaya da talatin da ya haɗa da mata su ɗari da hamsin da shida da yara tamanin da bakwai duk a cikin ƙasa da makonni biyu cewar ma'aikatan lafiya ta ƙasar Lebanon. A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki sama da ɗari a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da kona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnakewar hayaki mafi girma da aka rika gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta rawaito cewa ta harbo jirage marasa matuki guda 125 a cikin dare a sassa bakwai na ƙasar, musamman yankin kudu maso yamma na Volgograd da ya sha barin wuta inda aka rawaito cewa jirage marasa matuƙi guda 67 ne da Ukraine ɗin ta harba dakarun tsaron Rasha suka yi nasarar kakabowa daga yankin. Haka zalika an harba wasu jirage marasa matuki guda goma sha bakwai a yankin Voronezh na Rasha inda tarkacen jiragen suka yi fata-fata da wani rukunin gidajen mutane da wani gida daban cewar gwamnan yankin Alexander gusov Hotunan da aka rika yadawa a kafar sadarwar zamani sun nuna yadda harshen wuta ke ci balbal daga tagar wani ginin bene to sai dai ba a ba da rahoton salwatar rayuka ko jikata ba gwamna vasily golovov ya ce an samu labarin wani harin na jirage marasa matuƙi guda goma sha takwas a yankin rostov na rasha inda tarkacen jiragen suka haifar da tashin wutar daji Wata ƙungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙen iranuwa su goma sha biyu a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya. Wasu mutane da dama kuma suka jikata. An kashe mutanen biyu ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba da suka kai kaici wurare a birnin Dar El Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki cewar kungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama da ke Siriya da ma yankin Luxembourg Kamal da ke kusa da kan iyaka da iraki cewa kungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama da ke siriya a nan take dai ba wani ko wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai har-haren kungiyar ta kada da cewa wasu har-haren ta sama sun kai kaci wuraren soji da ke kusa da filin jirgin saman der El Zor idan dai ta rika sama da tallafin soji ga Siriya tun bayan fara yakin basasa kasar da aka soma a shekarar dubu biyu da goma sha 2011 yayin da Isra'ila ta rika kai ɗaruruwan har hare ta sama kan kungiyoyin da ke marawa Iran baya a gabashin Siriya ita ma Amurka ta rika kaikaitar irin waɗannan ƙungiyoyi a yankin gabashin ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a najeriya ta ba da tabbacin hukunta jami'inta da 'yan sanda suka kama shi da laifin safaran miyagun kwayoyi da na alburusai a jihar zamfara shugaban hukumar a jihar zamfara ya ba da tabbacin hakan yana mai cewa wanda ake zargin abintur da allah wadai ne wakilin murya amurka abdulrazak bello kaura na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Rundunar ta bayyana kaɗuwarta matuka dangane da kama ɗaya daga cikin jami'anta mai mukamin ASC2 mai Kano sarkin tasha wanda rundunar 'yan sandan jihar ta kama shi da laifin safarar albarusai da kwayoyi zuwa ga 'yan bindiga da ke jihar. a wata zantawa da manema labarai wanda hukumar civil defense na jihar zamfara kwamandan sani mustapha ya tabbatar da kamen da aka yi wa jami'in hukumar tare da jaddada cewar rundunar civil defense ta jihar zamfara da mata kasa baki daya na da kima da martaba da ba za ta bari wasu ɓargurbi su lalata ta ba za su kuma ci gaba da tabbatar da aiki da gaskiya da adalci a ayyukan su tare da kiyaye ka'idojin aikin. abin da nika so mu sanar da ku cewa shi wannan ofisan mai suna asc2 ah, mai kano sarkin tasha wannan abu ayyuka da yaka gudanarwa yana gudanar da su a karan kanshi ba tare da mu ba ba tare da mu ba kuma muna tabbatar muku cewa ba mu tare da shi duk wani mai irin halaye ne Kwamandan Mustapha Sani ya bayyana cewa shugaban rundunar Civil Defense matakin ƙasa baki ɗaya ya lashe takobin ɗaukar tsauraran matakai a kan jami'in muddin zargin da ake tuhumar shi da shi ya tabbata. Tuni kwamandan General ɗinmu Dr. Ahmad Abubakar Audi da ya ji wannan labari ya yi Allah wadai da wannan labarin sannan ya umarce ni da ɗauki mataki mai tsauri akan shi wannan ofisa ɗin kuma in tabbatar da cewa na kore shi da aiki abinda aka zarge shi ya tabbata ba kora aiki ba kuma kurum ya ce da nan mu ya da shi zuwa kotu domin ya ta yi girbi abin da ya shuka da yake magana akan alakar aiki tsakanin hukumomin tsaro Kwamandan Sani Mustapha ya bada tabbacin cewa zai yi aiki kafaɗa da kafaɗa da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajan domin bin hanyoyin da suka kamata daga nan sai nana ta ƙudurin hukumar ta civil defense na ci gaba da dagewa wajen yaƙi da aikata miyagun laifuka da kiyaye ɗaya tsakanin jami'anta tare da yin alkawarin tabbatar da gaskiya yadda ake gudanar da binciken wanda ake zargin. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai murabus shine tsohon mai magana da yawan dunar sojin Najeriya kuma halin yanzu mai fashin baki akan sha'anin tsaro a tarayyar ta Najeriya ya ce idan an bi ta barawo ya dace a bi ta mabi sau domin a cewar shi sai bango ya tsage ne kadangare ke samun wurin shiga. Duk wani mai hankali ba zai mashi daɗi ba. A ce yau ga jami'in tsaro wanda aka ba shi amana kula da lafiyar jama'a musamman ma yanda matsalar tsaro ta addabi wannan yanki a ce yau shi ne yake taɓera da harsashi kowa ya sani harsashi ba gyaɗa ba ce ba da shi waɗannan miyagun mutane suke amfani da shi su kai ga kashe mutane to me yake ni kaga ya nuna sakaci ga su waɗanda suke aiki da shi domin idan da ana kula ba zai kai ga sata waɗannan ko da ma nawa ne saboda ni iya sani na ko da an je koyon harbi idan za ku bar wurin sai ka rantse kuma sai an lalibe ka cewar baka da harsashi jikinka Baka da fankon harsashi to a ce an waye gari jami'in tsaro yana sata harsashi kaga an yi baye ba To sai dai janar kuka sheka ya ce akwai bukatar hukumomin tsaro su rika lura da muhimmancin kyakkyawar alakar aiki a su domin inganta aikin su da kuma rufe duk wata kafa da miyagun ɗaya ke amfani da ita wajen cimma burin su na aikata miyagun su Kamata ya a ce suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran jami'an tsaro. To idan ka basu su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba, to waɗannan miyagun mutane za su yi amfani da wannan dama kamar yadda suka yi amfani da wannan dama wannan bawan allah ya fara sata harsashi kila ba wannan ne karo na farko ba yake kai musu ku kamata ya gaba ɗaya a kira su dukansu a ja masu kunne shi kuma wannan a hukuntar da shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajan ne ya gabatar da jami'in na Civil Defense ga manema labarai mai suna mai kano sarkin tasha bisa laifin kama shi da aka yi da miyagun kwayoyi da albarusai kan hayar shi ta kai wa 'yan bindiga da ke dajin mada a jihar ta zamfara wannan dai ba shi ne karan farko ba da a tarayyar najeriya ake samun jami'an tsaro da hannu dumu-dumu wajen hulɗa da masu aikata miyagun laifuka a ƙasar ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak bello Kaura, sashen hausa na mure amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya a gaida Abdulrazak bello Kaura. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. a jiya asabar kananan kungiyoyin magoya bayan 'yan adawa suka yi zanga-zanga a venezuela inda suka haɗe da magoya bayan su daga wajen ƙasar a cikar watanni biyu tun bayan da shugaba nicolas maduro ya ayyana kan shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama shugabar adawa maria corina machado da ke ɓoye bayan bayyana kin amincewa da sakamakon zaben da ta ce an tafka maguɗi a cikinsa ta yi kiran da a fito zanga-zangar kaɗan-kaɗan domin kaucewa irin dirar mikiya da jami'an tsaro suka yi ma zanga-zangar a baya. kimanin mutane talatin ne suka rika daga murya da faɗin kalmomi a Caracas da ya haɗa da Leda Brito da aka sanya da Red Helmet Grandmother tun a shekarun da ta kwashe tana gumurzun fafutukar ƙin gwamnati. ta rike wata alama ɗauke da rubutu a kai da ke cewa hakkinmu ne mu kare ƙuri'armu ta ce kamata ya yi Nicolas Maduro ya san inda dare masa saboda bai ci zaɓe ba. Kwanaki biyu da dakarun katta kwana na RSF a Sudan suka kwashe suna kai hare-hare a birnin El Fasher na Darfur yayi yi sanadiyar mutuwar mutane 48 kamar yadda wata majiyar lafiya ta shaidawa kafan labaran AFP bayan da shugabannin duniya suka yi roƙon kawo ƙarshen bakar wahala da ƙasar ke fuskanta. Barin wutar makaman atilari da dakarun harin na katta kwana na rsf suka rika yi ya halaka wasu mutum talatin tare da raunata gwammai kamar yadda majiyar lafiya a asibitin koyarwa na birnin alfashan ta sanar da afp a gwagwarmayar da dakarun na katta kwana da sojojin ƙasar ta sudan ke yi na neman iko akan babban birnin arewacin darfur barin wutar ya zo ne kwana guda kacal bayan kisan wasu mutane sha takwas har lahira a wani harin da aka kai kan wata kasuwa inda wasu suka samu raunin na kuna cewar majiyar da ta nemi a sakayata domin tsaron rai ganin yadda ake kai hare-hare akan asibitoci da ma'aikatan lafiya makomar sudan musamman alfasha ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa da aka rika tattaunawa a kai a babban taron majalisar ɗinkin duniya a makon nan a birnin new york bayan shafe watanni goma sha bakwai na mummunan faɗa tsakanin dakarun rsf da sojojin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangwama ko cin mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan yayi. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri ta dandalin 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maido da mu nan kasar Ghana kuma za mu tattauna akan batutuwa da suka fi ɗaukan hankula na jama'a cikin wata ɗaya. Sunana Hamza Adam ina matukan farin cikin kasancewa da ku yau na tare da ni fitaccun 'yan jarida ne da suka hada da Hafiz Tijjani na gidan talabishin ɗin Channel One da CTFM tare da Malam Anas Sabit na gidan talabishin ɗin Joy News. Yau mun tattauna a kan shirye-shirye na zaɓe da za a kaddamar na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na Majalisar Dokokin Ƙasar Ghana a ranar bakwai ga wata na Disamba. inda hukumar zaɓen ƙasar ta ayyana sunayen mutane goma sha uku da za su sharaka a takara na fitar da shugaban ƙasa. Sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala su yar da gobe litinin talatin ga wata na Satamba ake sa ran uh, kungiyoyin an kwadago a nan kasar Ghana za su aiwatar da gagarumar zanga-zanga wasu kuma za su yi yajin aiki duka dai na daga cikin matakai da suke ɗauka na ƙara matsawa gwamnati lamba na bukatar da ta ɗauki mataki wajen ganin an shawo kan matsala na hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba kamar yadda rahotanni suka gabatar ghana ta yi hasarin gandun dazuka talatin da hudu sakamakon wannan aika aikin haka zalika kashi sittin cikin ɗari na ruwa da ake amfani da su a nan kasar Ghana baki daya sun gurbace sakamakon wannan matsala to ma'aikata na gwamnati sun ce har in gwamnati ba ta ɗauki mataki ba la shakka fihi za su ci gaba da aiwata da wannan zanga-zanga Maudu abin ga za mu fi mai da hankali a kai, amma jama'a masu sauraro ku da kashe mu da mun sake dawowa mun ji ta bakin 'yan jaridun. Su kuki rokoki da ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu bambaya jarida. To da masu sauraro barkanmu da sake dawa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko maudu'ai biyu ne za mu tattauna a kai amma mun fara a kan batu na hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi wadda jama'a a nan kasar ghana suke kokawa kan jinkiri ko ku tafiyar aweniya da suka bayyana cewa gwamnati tana yi wajen ɗaukan mataki domin kawar da wannan matsala ga baki ɗaya. Malam Hafiz Tijani na sashen labarai ta City eh, News da ke nan ƙasar Ghana ya kaji da wannan mataki da ƙungiyoyin 'yan kwadago suka ɗauka? na aiwatar da zanga-zanga tare da yajin aiki na bukatar da gwamnati ta ɗauki mataki akan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. To Alhaji muka duba dai eh, wannan illegal mining activities ko in ce yadda. ake neman wannan zinariya ba kan hanyar shi ba tana jawo muna matsala da yawa to ka duba wannan lamarin kuma da ma'aikata suka tashi suka saya ba ma'aikata ne waɗanda za a ce ba su san abin da suke ciki ba Cikinsu akwai doktoci cikin akwai lauyoyi Cikinsu akwai malamai makaranta da suka fito suke wannan magana don gwamnati ta daure damsi don ta yi iya magance wannan yanayi in ka duba kuma gwamnati tana tasassan ne da maganan ga don lokacin zabe ne in ka ji ma maganganun da waɗanda ke cikin gwamnati suke yi suna gwada cewa in dai gwamnati za ta fito ta yaki wannan zai rage musu zaben da za su samu a cikin waɗannan unguwannin da ko ainihin wuraren da ake wannan abun waɗanda kuma suke opposition da ake duban cewa su ma za su fito su fadi wani abu game da ko in suka zo za su dakata wannan aiki su ma suna takasassan ne don ba su son su fadi don kuma abin tura musu masu samu wannan zabin baballe su zo cikin mulki. Isa na ganin cewa wannan taron da ma'aikata suke yi yana cikin daidaita amma ba wani political will da ke nan da gwamnati take cewa ko za ta ba da ita amincewanta ta ce kamar za ta fito ta yaki wannan. Eto eh, Malam Hafiz, eh, ina godiya kwarai bari zo kan Malam Anis Sabit. Malam Anis Sabit, kana ganin matakin da masu zanga-zangar za su ɗauka ba zai iya haifar da cikas eh, ta ɓangare na samar da kudaden shiga a ɓangarori da dama ba. A gaskiya mun san in an yi yaji na aiki musamman irin wannan da ita labor union ba kungiya guda ne ko ba ma'aikata guda za ta yaji ba unions ne daban-daban da da za su hadu su aji kayan aikin su da niyan ba su aiki in an yi haka dole ne zai tabi al'umma baki da hadda gwamnati abin da ya sa shi ne kamar kan da muka sani in labor union sun yi ba su zuwa aiki wayanda ke karban haraji wani ke karban kudaden gwamnati da sauransu dukkanin su sun aji kayan aikin su eh, automatically ababen da ya kamata ya shiga hannun gwamnati in rana daya ne kwana biyu ne kwana uku ne wannan ababen da za ga gwamnati ya rasa waɗannan kudaden da da shi kudade guda guda ake tafiyar da lamari na kasan bayan haka mu mutane da ke cikin kasa kuma mun shiga cikin hali na kakanika ne sosai saboda misali ina son Ghana card na fita wani district na zo wani district ko na fita wani kauye na zo babban gari da yake wuraren ake wannan rikicin na kai wurin na yake ba ma'aikata dole ni ma na shiga cikin wani hali da yake ba zan ji daɗin shi ba wannan kawai ba kwa ba bai je wanda mutane suna nema tafiyar da ayyukansu kamar kan da magazin da to ma'aikatan sun yajin wane ne zai yi wannan aikin to abinda muke fata ne gwamnati kada ya bar a mayi wannan stipend a gurguje abinda gwamnati zai zai ya bar kowa cikin wannan kasa ya gano kamar gaskiya gwamnati ya soma wani aiki musamman da zai hana wannan banna da ake cikin ruwan shan mu da wurin forest da sauran zai gwamnati ya take you know step quickly Madalla malam ina godiya kwarai da gaske. Eh, bari mu isa ɗan hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'in na biyu. Su kuki rokoki jomaraɗa ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu bamba ya jarida. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Za mu tattauna akan maudu'inmu na karashe inda zai kai mu kan batun zaɓe da ake tunkara na wannan shekarar 2024 a ranar 7 ga wata na Disamba. Inda a baya-bayan nan hukumar zaben ƙasar ta EC karkashin jagorancin uwar gida Mensa ta ayyana sunayen mutane goma sha uku da ta tabbatar da su a matsayin waɗanda za su sharaka a takarar fitar da shugaban ƙasa. An fitar da rahotanni da dama wahasatan ma wani bincike da fadar shugaban ƙasa ta aiwatar inda ta bayyana cewa da alamun zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu don saboda akwai wasu 'yan takara masu zaman kansu da suka wato shiga cikin wannan takarar kuma za su yi tasiri sosai a zaben da eh, za a kaddamar barin fara kan malam hafiz hafiz ya kaji da wannan eh, bincike da fatar shugaban kasa ta jubilee house eh, ta yi alhaji amna in ka duba dai cikin 1992 da muka zo demokradiyya in ka duba zaben nan ndc da npp ne suke mulkin Ghana. So, ka duba kuma independent candidate da da suke zaman kansu nan shi ko Alan Kojo da aka fi sani ya fito cikin jam'iyyar NPP ne sannan ya je ya form political party shi. kuma in ka duba shi shadan nan da ya fito shi ma ya zo a cikin don ya samu ya taimaka wa matasa kuma ya samu haɗin kai kuma ya samu ankalin matasa da yawa amma wannan zaben da tsakanin npp ne da ndc wannan babu wata shakka a ciki tsakanin ndc ne da npp tsakanin dr mahmudu banwuya wanda yake tsaya madaniyar npp sannan kuma john dramani naman tsofin shugaban kasa wanda yake tsaya ma ndc in ka duba eh, wannan zabe su biyun duka sun fito daga eh, can tudu ne amma shi a kwanciyar ga da ya fito cikin npp da yawa kuma na gwada cewa zai dami npp don zai samu ya rage zabe su sannan kuma shi shadangan da ake kallo da na ce ya samu hankalin matasa da yawa ana duban kuma shi ma zai zai dami ndc kuma da npp don matasa da yawa suna jin shi yana batun zai kawo aiki yana batun zai zo ya sake wasu lamuka don matasa kuma su samu jin daɗi don matasa kuma su samu su samu aiki matasa kuma irin matsalolin da suke da shi ko a magance su shi ma yana ya samu zaben nan na ndc zai gibi wani amma wanda ta fi matsala ne da yawa ke duban shine shi alan kudu shiramanti da ya cikin wannan fatin npp ya ja mutane da yawa waɗanda suka zama mutane ne da suke da muhimmanci a cikin fatin npp jami'ar npp da ya fita da su a cikin wannan kuma da suna da mutane. Eto eh, Malam Hafiz eh, ina godiya kwarai bari zo kan Malam Anis Malam Anis zaɓen da yana cike da cece kuce da dama don saboda akwai waɗanda masu ma eh, hukumar zaɓen ƙasar ta hana su shiga takarar sakamakon wasu kurakurai da ta bayyana cewa ta same su da shi na rashin ciki ainihin fom ɗinsu da kyau wasu ma sun gabatar da ƙara a gabar kotu na bukatar da hukumar zaben kasar ta basu dama su sharaka a cikin wannan kana ganin bai iya kawo cikas a kokarin da eh, hukumar zaben kasar ke yi na neman tabbatar da cewa ta shirya zaɓe mai cike da eh, sahihanci wannan ba ne farko lokacin da electoral commission ya disqualify su candidates ke gaba saboda eh, abu ne da yake akwai requirement akwai ababen da shi ka mi sannan kai ya kafa ko ka kai a kara sunan ka cikin yan takara so idan baka kai ka mi wannan basic requirements ba election commission shekarun da suka wuce ma sun saba disqualify wayan sun shi wannan matakin da election commission ta doki ni a gani na political parties da kila ababen da ya kamata su yi ya su su convince electoral commission ba su yi ba amma lamari na court dai kowa na da right in an maka wani abin da bai dace da kaje court sai mu sallama ma court mu ji menene hujjojin da suka kai in court ya kamar suna da eh, point 70 days to election ina ga still election commission za ta yi wani sakin da ya kamata ta yi don kamar kuna maganin ga ballot papers da ballot ababen da yake ya kamata yi ba fara printing su ba tukunna. Jama'a masu sauraro sabi da karancin lokaci eh, a nan za mu kawo karshen shirin namu na dandalin 'yan jarida na wannan sati sunana Hamza Adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sako na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ka ce salam VOA Hausa. yan uwa ya kamata mu guji cin hakkin wani domin dai sanin kowa ne cewa wani baya shiga aljanna matukar akwai hakkin wani akan shi to ina amfanin baɗi ba rai don haka kace ina jan hankali musamman ga shugabanni game da amanar dukiyar kasa da ke kansu su sani cewa za a tambaye su yadda suka gudanar da al'umuran talakawansu to sai sako na gaba da ya fito daga isu makeri maɗatai da magaran da hamidu kalalabuwa jihar duffa ta jamhuriyar niger inda kuka haɗa gwiwa kuka ce salam voa hausa hakika mana jinjina ga matakin gwamnatinmu ta niger na hana fitar da kayan abinci da manoman ƙasar suka noma zuwa ƙasashen ketare domin magance matsalar abincin da tsadar shi a nan gaba kuka ce kuna ganin hakan ya yi daidai sai wani saƙon da ya fito daga comrade ilyas yakubu digawa jihar bauchi a najeriya ce mamba kungiyar muryar matasan afirka da isa jikan mai saje turu sai su madattai da magaran da hadabi mai kwamfuta mai yama a ƙarshe da bula macen lemu gallaba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. a yau lahadi dakarun isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke labanan ke cikin juyayen kisan shugabanta sayyadi hassan nasrallah A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki sama da ɗari a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da kona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnikewar hayaki mafi girma da aka rika gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Wata kungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙen Iranuwa su goma sha biyu a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya. Wasu mutane da dama kuma suka jikata. An kashe mutanen biyu ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba da suka kai wurare a birnin Deir el Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki cewa kungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama da ke Siriya. Najeriya. A nan take dai ba wani ko ta kungiya da ta ɗauki alhakin kai har-haren. To masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin Hauwa Sharif da ta tayani gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa mainan dodo da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da daddare idan allah ya kai mu.